akan so shafi na goma bai ma yi ƙoƙarin kula su lukman ba kamar yadda ba su ce masa ufan ba haka shi ma har suka kai gida lukman ya ce ma hanif zai je gida ya kira shi in za su koma hanif ka ban namba ɗin mai gyara ma'abba mota ko inda yake hanif bai kalla ba ya wuce ya shiga cikin gida wani abu fa'ad ya ji ya tokare masa wuya already baya jin daɗin komai ga yunwa da ke damun shi don kek ɗin da ya ci har ya ƙone cikin gida ya shiga atika na hango shi ta rakuɓe jikin bango ƙaf 'yan aikin gidan ya kula dole ke sawa suna haɗuwa da shi wucewa ya ɗakin shi ya wanka sosai sanda ya fito jin shi yake wani fresh crazy jeans ɗin da ya sake maidawa blue da farar riga da ta matse shi ya feshe jikin shi da collection ɗin turarukan shi Ɗakin Hanif ya nufa, bai damu da ya yi nokin ba ya shiga. Yana tsaye yana ɓalla links ɗin rigar shi, cikin shi sanye da wani yadi ruwan toka, ya matukar karɓar shi. Zan fita, ba nisa zan ba abinci zan so in dawo. Ko kallon shi Hanif bai ba, za ka rantse ba da shi yake magana ba ma. Matsalolin Fu'ad yawa gare shi, ya san gulma ce, shi baya cin abincin 'yan aiki. ƙara son taɓara shi momi ke shiga kicin ko su fa'i za a dafa mishi yau ba sa nan ya san hotel za shi ya kaso dubunnai kan abinci ga shi a gida a kufule fu'ad ya ce what is this attitude tun ɗazu nake maka magana ka share ni kallon shi hanif ya yi cikin idanuwa sannan ya ce me kake so in ce maka Abinda da kake so ba shi kake yi ba mena neman ra'ayina kuma kallon shi fu'ad yayi na wani lokaci kafin ya ce ka ce in yi dropin case din kuma na yi me kike so in yi again wani numfashi hanif ya ja karasawa ya inda fu'ad yake tsaye ya sa hannuwan shi cikin na fu'ad so nake ka san darajar mutane fu'ad kai ma wata rana uba za ka zama za ka so a girmama ka wani murmushin takaici fu'ad ya ba na girmama ka ba na girmama su abba an ban taɓa hango ni da yara ba ba na son damuwa girgiza kai hanif ya yi rashin hankalin fa'ad yawa gare shi just get out of my room lokaci ɗaya ya ji ɓacin ran da yake ta yawo a ƙasa zuciyar shi ya samu wajen zama hanif ni kake kora daga ɗakinka wucewa ya ci gaba da hidimar shi waje fu'ad ya samu kan ɗaya daga cikin kujerun ɗakin ya zauna wasa yake da zoben azurfar da ke hannun shi har hanif ya gama shirya yana wajen a zaune. Ba yunwa kake kace kana ji ba? Hanif ya tambaya. Shiru ya yi shi ma. Bai damu da yunwar shi ba ai. Ya fi damuwa da 'yan ƙauyen nan da bai ga abin da suka yi mishi ba zai ɗora masa laifi. Ajiyar zuciya Hanif ya sauke matsala ɗaya da ake samu kenan. Son fu'ad yana hana shi nuna masa kuskuren shi. Da ma duka 'yan gidan. Kan hannun kujerar ya zauna muryar shi a sanye ya ce, Ka tashi ka je ka siyo abincin. in kuma ba za ka kuma koma ba mu tafi da lukman dago fuska ya wani taɓa da murya ka damu da yunwar da nake ji ne za ka kama mun faɗa kan 'yan ƙauyen nan murmushi hanif ya yi sorry ok tashi ka wuce kai zamanka kawai za mu koma da sauri ya ce no zan bi ku nema kawai ya ji yana son komawa ƙauyen ba kuma ya san amsan ma kan shi ya kuma ba kuma ya san an samu kanshi dalili miƙewa ya kalli hanif ya ce we good daga masa kai ya yi tare da faɗin yeah we are good murmushin shi da yakan ji ma baibai ya ma hanif sannan ya ce bari in je in settling da lukman ka je ka sa abu a cikin ka tukunna girgiza kai yayi yana buɗe kofar ya ce he is more important Yana shiga gidan su Lukman shi tsaye ya wuce ɗakin su Lukman ɗin. Yana zaune yana cin indomi da tsoyayyen kwai. Ko sallama bai mishi ba ya ce wa ya dafa. Dagowa Lukman ya kalle shi shine sallamar ka? To ban sani ba. Dariya kawai Fu'ad ya yi, don be a jack. I'm hungry. Sai da ya yi kaman ba zai amsa shi ba sannan ya ce ummi na sa ta dafa min. Bai cire takalmin kafar shi ba ya karasa ya zauna gefen gadon Lukman. sanin halin shi ya sa lukman ya mika mishi plate ɗin duka bai musu ba ya karɓa sai da ya cinye duka sannan ya sha orange juice din da ke cikin glass cup da lukman ya zuba bai taɓa ba i am still hungry ya faɗi yana ya musa fuska miƙewa yana faɗin we good kai kawai ya ɗaga mishi ya san pointless ne ƙoƙarin saka fu'ad a hanya yana kallon shi har ya fice daga ɗakin wannan karan fu'ad bai manta komai ba za ka ransa wata tafiyar sati biyu zai kayan da ya ɗauka har da toiletries gaba ɗaya ya je ya zuba cikin range rover ɗin shi ya kira lukman a waya ya ce musu sun shirya hanif da lukman suka zauna gaba wannan karan hanif ke tuƙin suna cikin suna shiga mamansu ya kira a waya shi yana misin ɗinta fuad a nan ka kwana ta tambaya cike da mamaki da fara'a a muryar shi ya ce eh momi muna tare har da lukman fa hanif ya ce sai jibi za mu tafi gida har da ku Ɗan Jim ta yi da alama tana tauna maganar Fu'ad kamin ta ce, Please, ban da rigima. Ka zauna tare da Hanif throughout, kana jina Sai da ya tabbatar mata zai kiyaye sannan suka yi sallama. A mota yake zaune yana cin boga, su Hanif na wajen zaman makokin ba ma su gayyace shi ba. Wayar shi ta hau ihu fa'iza ce ya ɗaga yana faɗin sis, bro namu mu kaɗai. Kaga white rice suke dafawa cikin gidan nan, kamun ta ƙarasa maganar ya ce, ki fito ki duba za ki ga bakar range ɗina ina ciki bai jira amsar ta ba ya kashe wayar shi yana can zaune fa'iza ta fito leda ɗaya ya bata ta juya abinta kulla motar ya ya fito ba tare da ya san inda za shi ba headphones ɗin shi ya kunna waƙar drake child's play ya ci gaba da tafiya zuciyar shi na masa jagora dan ba ma ya kula da inda yake saka kafar shi gaba ɗaya tunanin shi yana wani waje da bai san ko ina ba ne kanshi a ƙasa hannuwan shi na cikin aljihun hudi ɗin da ya ɗora da za su fito ba wai don kare sanyi ba don gayu kawai sai ganin shi ya tsaye ƙofar gidansu safiya ya rasa yadda aka yi ya zo wajen da kuma abin da yake yi kallon ƙofar gidan yake zuciyar shi na masa wani iri juya ya yi da niyyar tafiya kamar daga sama ya ji muryar safiya ta ce usman ka ce lami ta jira ni yanzu zan fito bai san lokacin da ya juya ba ita ce a tsaye bambancinta da mafarkin shi hijab da take sanye da shi kwalliyar fuska ta na nan muryar irin ɗaya ce what the fuck ya faɗi jin yadda zuciyarsu ta wani squeezing kallonta yake kamar ba shi da wani muhimmin abu da zai yi bayan hakan safiya ta riga da ta san lami na iya kin jiranta jin da ta yi a jikinta cewar ana kallonta ya sa ta juyowa inda fu'ad yake tsaye kamar an dasa shi idanuwanta ta sauke cikin nashi nan da suka yi mata tsaye a rai ta kasa manta komai nashi zuciyarta ta ji tana dukawa ta haɗiye wani abu da ta ji ya tsaya mata a makoshi mai shanu ta hango yana faman yi ma fu'ad ihun ya kauce daga kan hanya amma da dukkan alamun bai ma san yanayi ba kauce daga hanya zai wuce ta faɗi da ƙarfi Fuad ya wani matsa fuska da dukkan alamun bai fahimta da shi take magana ko da wani ba. Hannu ya ji saman kafaɗar shi an ture shi gefe a fusace ana faɗin. Kurma ne kai ko mene? Ana, ta magana wa zaka kawo tsegaranci wa zaka kawo ma tsegarancin ku na zamani. Kafaɗar shi ya kalla. San hannun mutumin ya fito da daudar da bai san ko ta mecece ba. Jikin farar hudi ɗin shi. Headphones ɗin shi ya cire daga kunnuwa ya taka wajen mutumin da ya tabbata ya girme anti Fatima. Wawan ina ne kai za ka ɗauki ƙazamin hannunka ka kora ka ɗora a kan kafaɗata. Da bala'in mamaki mutumin yake kallon Fu'ad. Yaro, rashin kunya za ka yi min? Ɗan gidan uban waye kai da baka san Fu'ad bai bari ya ƙarasa ba ya ɗauke shi da mari. Babu ƙazamin da zai zagi Abba. Safiya bata san sanda ta ƙaraso wajen ba, da sauri hannu ta ɗaga ta wanke ma Fu'ad fuska da yatsunta biyar. Kallon shi take tana gefen mutumin da ya mara. Safiya, mutumin ya kira da alamun tambaya a muryar shi. tace muryar na rawa ta ce, kawo ka bar ni. Akan me shine da laifi bai ga girman ka ba zai ɗaga hannu ya mare ka. Fu'ad hannu ya sa ya taɓa wancin shi ya sake shafawa ya dawo da hannun shi ya kalla sannan ya sake kallon safiya da ke tsaye gefe mutumin da ya ji ta kira da kawu kwakwalwar shi ta kasa tauna abin da ya faru zuciyar shi ta kasa yarda da cewa abubuwa biyu ne suka faru da shi wani ƙazamin talaka mai ɗauke da dauɗa ya zagi abba wata kucakar 'yar kauye ta ɗaga hannunta ta mare shi mari na yi yake tambayar kanshi fiye da yanda yake tambayar safiya so yake wani ya tabbatar mishi da gaske abin ya faru can nesa yake jin muryar safiya da ke cike da rauni na faɗin eh marin ne. kalar ashar ɗin da ya yi zai sa ko ba ma guje yake wajen kunya ta lullube shi lokaci ɗaya idanuwan shi suka rine saboda ɓacin rai ɗagowa ya ya sauke idanuwan cikin na safiya idanuwan shi take kallo lokaci ɗaya duk wani abin da ke motsi a jikinta yake fahimtar kuskuren da ta aikata Ba ta san lokacin da ta matsa bayan kawunta ba, har lokacin idanuwanta na cikin nashi. Girgiza masa kai take, so take da wannan alamar kawai ya karanci yadda take da na sana abin da ta aikata. Shi kanshi shi, kawunta kallon fu'ad yake, da dukkan alamu yaro ne mai karancin shekaru, sai dai a yanzu akwai wani abu tattare da yanayin shi, da shi kanshi ya tsorata. Akwai wata isa da tsayuwar shi da fuskar shi kawai ta nuna su. takawa yake a hankali kamar mai tafiya kan bawon ƙwai, yana kallon yadda jikin tsafiya ke kyarma ta riƙe rigar kawunta kamar za ta koma cikin shi Hannun kawunta ya ɗago yana shirin tare fu'ad muryar shi a dake can ƙasa ya ce kuskure na uku da zaka aikata shine barin hannunka ya ƙaraso ya taɓo ko da riga ta ne da alamu kawu ya karanci gaskiya a maganar fu'ad don haka ya mai da hannun shi inda ya kamata ya tsaya Ƙarasa ya daf da Safiya da ta kasa sauke idanunta daga cikin nashi. Ko me yake ji a kanta, ko me yake tunani akwai a cikin idanuwanta, abin da ta aikata ya girme shi. Ko wanda yake so yakan nuna masa kuskurensa in har ya mishi balantana ita da ba su haɗa komai ba. a a ganin shi na biyu kenan da ita akwai abin da suka haɗa da bai fahimta ba. ba kuma ya son fahimta. You're gonna regret this, ba ke kaɗai ba, ga baki ɗaya danginku.